أعداء الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فذكرى للذين ويسر لأمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba za a biyar ga wannan tabbas shekara da dubu ɗaya da dubu ɗaya da arba'in da shida bayan jira na wani shekara da dubu ɗaya daga wata zuwa madina wanda ya ne ne da ashirin ga wata tabbas shekara da dubu ɗaya da ashirin da shida da lafiya idan ba mantawa idan ba mantawa mutane da jinan da dubu ɗaya da shida na'am za mu tafi darasi na ɗari biyu da sha biyu a cikin kitabun salam shafi na ɗari hudu da sha shida a wannan littafin mai albarka na al'ubu wal manja sai wanda fata a rai da kan inda za mu tafi a jiki na dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai ma da yake babu kalahan da dawo yin lulu babu da yake magana a kan kalahancin yin magani yin magani lullu da wani lauki na magani makaroni abuwa da dama wato taurinin da ya kwari a zuwa ruwan da magani ina nema ana mana mutum da shi kawai yawan da su ne wanda an gaba da shi na rubuta ne ke cewa akwai mutum dubu saba'in da za su gina da yana ba ni gani kafin da ta tattaunawa har yin da ya yi wa da ruwa da suna cewa sai da hawa suna cewa ai ba kuma da kuma da mutum ya mutu da ka yi ba a mutum ana da tattaunawa na da yanzu ne da kuke tattaunawa yanzu ya yi yanzu da kuma da jina na ya rasu da wala ya sarku wala ya tsaye wa ala rabbi ne ko kaga wannan wato wani bangare ne wanda suke da bayi tsari amma ne mun ka gari ba a rabbi ba na wani wasu kuma ta jajiri kuma wani nauyi ne na magani wani nauyi ne ta yi jajiri shi ne ake magana makaruri ne a wani shi ne a jajiri kuma ne yake ana aiki na rabiyar lawa na hasarai ba na aiki Allah ya fara maka ya jajiri na jajjawo bi marabi mun ba wa annaba kagari magani mun ba wa annabi wani magani lokacin da yake rashin lafiya wajen hana yi kiwo ilaina lokacin da yake wannan rashin lafiyar sai ya kai mana nuni da aka duba shi wanda suke cikin gidan da aka duba shi sai ya kai musu nuni cewa a irin haka da nan sun yarda nuna ba ka san mara lafiya a ɗabi adam ba ya san ba ɗabi adam ba sai ya kai nuni haka baya nuni وكل ذلك في كرامية المريض للدواء يلا أنا واني saboda mara lafiya ba ya zama magani haka ta fata kace yana hana mu wani saboda mara lafiya ba ya zama magani wannan ma ba da annabi ya tsoro ta ni ba da ji ji alam an haku kaga ji ka bari ne an ba shi magani da zuwa ne wani sai annabi ya alam an haku anta da tuni ba ma da ku ba da wannan maganin ba kun na jin da ke gara da yake mali ke dawa rashin wato in magani ne gaba da lafiya sai ta mutu magani ne gaba da lafiya faɗa da shi ke zai fara da dubai ba wanda yake duk wanda yake cikin gidan nan ba wanda zai yi da kuma yana cikin gidan nan aka ba da maganin nan illa duk shi ma sai an tura wa magance da kuka tura annabi ya ce wa ana zuwa kuma na kallo yadda kuka wani kuma sai ya ta inda na amfani da ma wanda ban ba na ba me yasa domin shi fa yadda wulan ya tsaro lokacin da kuka ba da waya shi ya ne ya yi da mai rashin da ka bane ko san abin da ke wallahi da alamu shi an tsaro da kallon hadisin nan sai ka ce ai da na yi na yi ta ba annabi kuma har yin da aka rubuta ne wai da wannan hali to idan ka kalla a hankali ka kalle ni da kyau kai ma ko da kuma jirgin ba da ba za ka ɗauko gabobin da za ka wuce ke mana wata ya gaba za ku hawa ne eh abubuwa ɗaya ne ka ga ya wurin da ya ce wa kai ka ga ya wurin sannan kuma ya ba su da kowa ya ga idan kowa sai ya za a ce shi kaɗai والله يعصمك من الناس لعل يجاهد shi kadai wato abin da ya wajen nan sannan kuma ba wanda zai faɗa cewa su suka ba shi kuma sai ku bai sa su babban da wani faɗa ba ko eh duk da baya na amma dai ya ga abu ba ai a gaban sa aka ba kowa yake kowa ya kira da damuwa ai da shi kuma ke kawo da alamu ga wani zai da da sana'a nan zai suka ce abu da yi ba domin ba ya ramu mummuna da mummuna abubuwa ne kawai manya ne ya lara da wani wani yau da duk farin da gida da uwa ne eh to kana su ne da hadisi a ɗabi'a ɗabi'a ba da ya yi ra'ayi da mara yi zai hau ke ba da yara wasu da ke haka kuma na ga an zuwa na cewa ka yau da Allah a nan da lobe ke sama ka ke ni karamin ya mu da wasu da ke nan dama ka ke babbaran ya wa Allah a nan ta an ce ya ba ko wa da ya ce ke kare ko ga ko ma da ne ke wanda shi ya ta ba ya wasa da magani yake wuri da ya mutu babba ba ta titi ka tsuntsun jimani ne ne za a yi to kaga ya kuma da ni a yara sun yi a yara sun kaga da in ya zo ne ka ga wani abu ba ka da wani dabara da daga wani magani za a ba yara akwai yara da ba su da magani ya tura su da jini yau da yaran ma sai aka yi wa magani a cikin wato abin da ya mawa zuro da aka ba shi yin ba ka san irin zan hukuntar da ya gane ko ya ga ya ba su ta kuma ya riga ya kai wa kogoron da oho fashi da ya yi to shi ne ka ga zai tsaye da wani to wannan shi ne koyi maganganun da suke bayan zan da yanzu ne za mu koya da wani yanayi kana yi yin rayuwa da yin ko ni a yara na akwai wata yara da yin yariya kawai an so da yin ya ba a ba a lura don wajen yin magani da kusan awa ana buga awa ɗaya ana buga a ya maganin da wannan yi kare da yin da za ka a ba a lura da yin ka zo da yaro yau ba ko a ce kara ma ku yi ba duka ne da kuka zanta ba. kai ma da da suke kuma mafi yawanci yin wannan masu gajar babu za ka ga sai ya magani da wuri ne wuri da wuri amma ba za su da ba to sai yake na farko karani ne da ya dindurki na da yin ruwa ma'anar allurki din wannan iya ne makaruni ne yin wato magani da allurki kamar yadda za a ce ku doron kuɗi an bai da yanzu irin hala yana da da ke yi wasu da yawa mutane ne kaɗan ne bayan nabi bayan abin kuma Allah ne zai da zai da min alamin wata adin bi ma rabbi mawdu bayan wato bayani akan girman abin da ya ya saba da wani da Allah na da hadi wata adin da wahala shi ma rabe mafi a rashin lafiyar da ya bar duniya hatta ma ba da yadda iya wani kala shi ne an gara yin zafi kula ya kai matakin da ba ba ya iya magana dama ka san daga rana da ne ba na ji a duniya da zama amma kwana bakwai farko sun dama dama amma daga rana alhamis zuwa jirgin su jirgin biye wani shi ne wata rana abbas da nuna abdulmutali sun fito da sai na ali wani ne tambaya ya ke ciki sai na ne a da sauki abbas da su mutane ya kirawo sai na ne ni a dangin irin wannan cutar na an aka ba da yin da ba sai haka ke cewa da sauki shi ya hararo a matsayin da na biyu cewa wannan ciwon ba wahala sai to ana iya gane ba cewa da wahala sai amma je na faɗa wannan hadisi mu gani ne na da wani babu tadawi bil audi bil audi da binti babu da yake magana akan yin magani da wani bin kandida ne da ake karanta kuskure ne abu ne ne a cikin yana nan a kan abu ne da ne wajen da da wajen kusan wata shi da baya ba ko nauyi wajen dubu da tattalin jijiya ki za ka wajen dalilan sauye mai kyau a ɗan ɗan dana ake yi ana canza kafin a fara jin abin da zuwa ruwan biyu a ja a mata jini jini na cikin kuma ba zai wani shan fakkin ne na zo dole tabbatin da gwamnati to yi wannan kusa ne magani eh garin garin yana magani ne mai kyau amma yana da kuɗi da kyau yana da tsada to ga yake yi hadisin nan ba wurin ne shi kuma da biyar da hadisin ko kwatkwatkwar yake ko hadisin duk suna da yi an kuma yi mai bi su gini da an kafo daga wani kai ɗarin da rabu da zawon da Allah ya kara masa ya kyau Allah haka ta jirgin laha sabi ta gura da ta ɗan ƙarami da ya akwai ta'ama a lokacin da ba da cin abinci ba ila da su da da na da da zuwa da na bare da da da ba a jira da huwa su da da na da da da ni ne ne ya da ya gode da ji a kan dinka ba ba da na gobi ya buraji lokacin dinya kawai da yawa na mutuwa wani abi mali annabi ya ce ba ruwa wani za a hu annabi ya yi daga ruwa a wurin wani ya fi ihu bai wanke ba ai wani hadisin mutum ya ce su zo ba ko cewa ana wanke gudanar yarinya karama wai yau da alamomin sabi ko kuma yaro da shi ne ba da cin abinci ba amma shi ma ya ba da cin abinci eh shi ma wanke wa ba ya yi ba hukuncin da ya yi a cikin da ya yi a kuta ba ya ko wata ba da wasu yawa kuta yi wani ne ko wata a'a tambaya me alaƙar wannan da wannan hadisin da wannan ba an ce babu da dawo ne da auni eh bil auni yindi babu da yake magana akan yin magani da gidajen da ya ɗauko ɗan yanki kuma ga shi an kawo mana bayani a kan mutane me alaƙa ko ya yi wani gidaje na turbi ke nan ya ce da ya yi Ebe an kuma yi kai ebe ne da an ga kawai da wani kai ina ji wani gidaje ko wani mutum ya ce mutum hadisi na gaba. an ka kawai daga wani kai yin jirgin da kada ta ce da isin da biyar da lara da da ko na ta ta ce na cewa a yau bi na ugu da hindi na wuri ku da amfani da wannan gidajen na hindi fa inda da hindi zama a kakiya domin sun ji suka bakwai yake wani kawai yudda bihi min min al-udra ana amfani da shi wajen ciwon makogoro wani irin kuraje ne ko kuma bari makogwaro ne ke fitarwa a cikin makogwaro ana amfani da shi don wani wani lafi limini za su jamsu sannan idan wani a kiwo a gefen kiwon mutum ya mutum shi ma bai kama da kuraje ana amfani da shi kaga lafi limini shi ma ya fi addawa ke ana amfani da shi wajen magani idan mutum ya samu wannan kiwon da shi ne domin ya lalata an zai yi ba wani ayyuka ba gari wannan ya alaƙar ta da babu ya fito da abu gara ko a dai ku ke hauce yi to wani amsa za a bayar a kan yankin baya na yi da zuwa da yin gaba domin amsa tara ne ba da kai na magana a baya ba na yin gaba wani Allah
zai maganin yi wata ba zai yi wai wani Allah yana maganin mutanen da yau idan za a yi da ta jera mutanen da shi daga zuwa kuma zai wa annabi kuɗaɗe da za a bayar ake yi wa annabi malamin da zai mana abdullahi Allah ya saka da ne cewa yaron ne mai da lafiya ta zuci amma an za mu tafi wanda ya hadisi ga wanda kuma da hadisi ke ne da hadisi ke ne shi za a iya cewa ba ka iya gano an za a wuce ka tattara tsoron da hadisi wani hadisi da ya zo ne da aiki ma iya labari kawai ya baka farkon labari eh kamar yadda ya tafi da kuma wani ai ana so ka ji labari ne sai kawai sai a ce ba wani wuri ya ta ji ji a gidan ko ka zo za ka ji za ka zo ka ji ya ka yi da su kuɗi za ka zo ka ji wani ya hana yi ta ji gidan irin wannan abubuwan yi ji ne sai ka je ga wani kuma bin abu da rawa wani abu sai ka ji da su sai ruwa ne ya wuce da yau ji ma wata haka ka ga duk mun kuke ji an ka ta zana cewa ta zo da matsalar rashin lafiya ne kafin annabi ya gaya mata maganin kuma yaron domin annabi yana da yara kuma ko ba ku kai kai ma kai za ka ji ka yaron da domin yin shiga jari ya samu albarka annabi yawwa ya ta zauna a kan jinya ga jiya mutane yau annaba amma ba da lafi kwarai kuwa ba da lafi zamu in wani zai zuwa ne bi babu wata da suka taɓa yi wa Allah da bari a kan duniya ya ba ne ya ne amin bari mu ji ne na wuri eh ima a gari da na gwamnati cewa ya yi ƙarar da wani biyar ne mutum. Alisun ya kaji a gado kuwa da babu zai yi zafu ya hajji jahili fadin mai. Kun kai wani irin magani an yi suna da ke jira ma da da hauka. Kaji na zai jira ma da ma'azar. Idan bai yi sunan gida ne, ta tafi sauran madina. Wata yau sunan lokacin da ake mura da zai zo sun sun zafu. Cewa wani magani da ake amfani da shi ina ne da ciwon nan na ba da ta suna da wata ake yin da yawan da ta ake wani bandina a hanya kaga mutum yana jan ruwa zai ga yawan ciwon ya sabo a gina ba da shi ya sa yana maganin wannan ya sa ba da ba shi ne maganin ya sa ka ga da duk wani mutane ka da wani ya mugu a wani kuma zuwa gurin da kan ke mako a bayan sun za ka iya yi zai ka zuwa ke wata duk da zuwa za a da amma da ko ina za ka wuce ga gyara da an yi saboda wata hajji da ya yi za ka ce da karatu bai da yawa amma ku aiki su neman lafiya ne amma ka ji abubuwa aka ajiye duk kundu duk kundu a masallaci aka ta bayan bayan kuma ka ji tare eh domin wani ya kofa da ya zuwa kai ba ta ɗauko eh aka ne yi kamar su a gudun su ji dan su ke mutum da ne to ji ne ake sawa a gefen bakin mutum ba yana maka yanzu sa a da shi ne Ika shugaba, wai wai za a ga a a ina a ƙauye kuma da ya ce na gani ne amma dai ba ruwan da na wuce ne ke wuta Mana hama ya ce mafi yawanci a da lafi zuwa da lafi. Amma da ana kare da wani yi zai ya fita. To shi ne yana maganin zarta. ما يقبل من الحديث نجاسة قول البلاد وإلة وكل التعب najasuwa wato fitsarin yaro ko da ne fara shan abubuwa kaga ya ce a yi yabi yawa na biyu ibayan tsoron yin lafi na ya fi gudan da ta jariya ya halatta kawai ke yi ba wanda bai ba ce ya guda da ya ba ya ba ya karba idan yi ne kawai guda ba da ne a kudu wajen tsaftace fitsarin tsaron yaro wata karfi ba da shan abubuwa فإذا أكل يجب غسل يومه كقول الدين في الكثير أما تعالى يا بعض أبو الزواج الديني أو الذي قبل أن يوجد لك نوعه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة تجب أن عليه الصلاة والسلام في درجة وتواضعه الجنب لكن كان لسنة الجهوة إذا نجد بفتح صلى الله عليه وسلم sannan majru'iyyar da dawo ne rauni ne yake an yana dama za ka iya magani da wannan gidajen gidajen da ba a yi kusurli wa annahu eh kusurli wa annahu ya qawmi ila jawabin amma yana magani wajen wato wato wasu cututtuka za ka kwafi wani yadda ake yin ta kafin ka ci komai da dama ka nemi kusurli ne ka zuwa a cikin wani ko ɗaya kaga yana da tsari amma sun ce ba da komai kuma in kai wannan tsari da tsawon wato kwana bakwai Allah da su jinka ne da shi wani lokacin ba za su yi kai da ta bakwai da da ba in ka zo kwanciya da kuma ka yana da rai kusa da yi ya ci da kala kawai yi gudun da ce ba wa hannu ba wa hannu eh yawanci duk wannan guraren da ne za ka sami duk masu hankali zauna da yi a guraren da ke zama ba a kyau za ka sami sannan ba su kuma yi da dawo yin nama ko kuma su ba min haske ne a tsawa an yi ran dama ne wato magani daga rashin lafiya ko kuma su ba min haske ne a tsawa riko ne da sabon ne kake magani kake da ciwo kake magani babu da yawuni a bakin sauda babu da yake magana akan yi magani da habbatin sauda ana bi wa rera rabiyar lawa an wa ta wuce ne a rasulun lalai da za a yi sukan da ku abubuwan da allah ya kara mu da jari ya ji akan yi yana zuwa duk habbatin sauda da shi ba a cikin habbatin sauda akwai wahala ni kulli da ya yi kowace irin ciwo ya ne da ke illa sama a babar da mutuwa kun biyo kalmar ku السلام عليكم اليوم لا تجيء فما جاءتي وعليكم السلام واللعنة هي النبي يقول إيه يا عبد الرحمن يوم الدين كثير يا رسول الله إيه يا النبي يقول يوم الدين أمس جنبات الله تدي السلام عليكم يدي وعليكم مماتا هذا القبول قبول كده يا رب ku mutuwa je mu ma kun daga mai kuma inda mun bayyana mun yadda kuma haka mutum da ya abin da ya gaya ba kake kai ma haka ko ma ne na ne ko da ba ne ke yi ma haka kai ba kai ne eh ba za hura ba kai ya ce da zuwa ne eh da kuma ne na kara da wani remote nan kace wa alaikum wa alaikum assalam wa la'an kuma mutuwa da sai ba a kan kuɗi nan ne Allah ya ce da shi da ne da ne kai ka sai an zura da baka ji da shi kake ba yake ni ma bai da amsa da na ba su ba yake ya ne inna allaha rabbul yuhibbu rizqa bil amri kulli ila jalali Allah ne tsawazu tausayawa ne da sauki a cikin duk azabu to wannan wani ina ga shi ana ba da misali da wajen zuwa kamar karatu a gaban malami don wanda ya ga wurin daji yana duba na iko sai ba sa jin hayyar sauda da tufa kayan yana kaga da malami ne da ya fara ya da mai ne da ya gaji in ya rage da wannan tsohon mai gida sai a gaya shi kawai sai ya mu rajini kawai ya nemo wata majiya fatinta ya kusa da ita ya daga ya yi bari ya maka domin cewa ya yi alaƙa a jikin cewa bin hayyar su zaune a cikin bakarfin jijiya shi ba wa abai wa rana babba na gaba a mai yiwu bin habbar su zaune bakin algari algaru abai wa rana ina yin kira da kuma habbar da ba da eh kwaya ne a zuwa